محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه bayan haka muna nan a cikin wannan littafi na tahzib madarijus salikin wato rerewa da tantancewa na littafin madarijus salikin wanda asalinsa na ibn al-qayyim al-jawziya ne za mu tashi da malam yace ma'anar rab war rahman ma'ana ar da kuma ma'ana ar-rahman tun da yana magana ne akan abin da fatiha ta kunsa ya yi mana magana a akan alhamdulillahi rabbil alami to sai sake dawa ya ɗauko ma'anar rab da kuma ma'ana ar-rahman daga cikin aya ta gaba da ta ce daga cikin wato ainihin can baya kenan a fatiha da ya karanta bismillahir rahmanir rahim to zai mana ma'anar rab da rahman da kuma alaƙa da take tsakaninsu yace wa ta'ammal irtibat al-khalqi wal amri bi hadhihi al-asma al-thalatha ka lura da ɗauruwar al-khalq halitta wal amr da al'amari bi hadhihi al-asma al-thalatha da waɗannan sunaye guda uku wahiya waɗannan sunaye su ne Allah da Arab da Ar-Rahman to wai ka lura da alaƙar da take tsakanin al-khalq wal amr kamar yadda Allah ce ala lahul khalq wal wato ku saurara halitta ta Allah ce al'amari duka na Allah ne to ka lura da wa'annan da kuma alaƙarsu da me da inda da sunan Allah Allah da sifarsa ar-rab da kuma sifarsa ar-rahman kaifa na an al-khalq wal thawab wal iqab ya daga waɗannan sunayen Allah guda uku wato al magana halitta wal da al'amari wal thawab da ba da lada wal iqab da ba da uquba suka taso daga gareta وكيف جمعت الخلق وفرقتهم يا يتهد أهلتا كما يا يتربص فلها الجمع ولها الفرق حقاوا يا تبت غريتا وتوأن سناي والفرق ولها الفرق كما ربوا يا تبت غريتا فاسم الرب له الجمع الجامع لجميع المخلوقات سنن الرب aljam'ul jami haɗawa wacce take mai tattarewa li jami'il makhluqat ga baki ɗayan halitta to lahu sun tabbata ga ubangiji sunan arab fa huwa domin me domin fa rabbu kulli shay shine ubangijin komai wa khaliquhu shine mahalicin komai wal qadiru alaihi shine mai iko akan komai la ya kharuju shay'un an rububiyyatihi babu wani abu da zai fita daga ainihin rububiya ta ubangiji shine halittarsa da tafiyarwarsa ga halittarsa komai yana ƙarƙashin rububiya shi ne yake tafi da shi shi ya halicce shi kuma shi yake tafi da shi wa kullu man fi samawati wal ardi abdullahu duk abin da yake cikin samai da kasai bawa ne na Allah fi qabdati yana cikin damkar Allah in ya so ya kama shi yanzu sai ya kama shi wa tahta qaharihi yana karkashin rinjayensa na haka fashtama'u bi sifatir rububiyya da haka ne waɗannan sunaye sai suka haɗu da sifar rububiyya domin shine da ni Kalau air apa? Nak ada hong Kali ni ada Haa Mana ni ni? Dah kah? duk komai halitta Allah ne kuma shi ne ainihin yake tafi da shi naka dukkanin waɗannan halittu bayi ne nasa suna ƙarƙashin rinjayensa da haka ne kuma suka waɗannan sunaye suka haɗu da sufar rububiya waftaraqu bi sifatil ilahiyya sun rabu a sifar ila bauta fa'allahu fa'allahu wahdahu su'ada wato masu arziki sun kaɗaita shi wahadahu shi kaɗai sun bauta masa shi kaɗai wa lahu sun tabbatar masa da ɗau'an biyayya bi annahu Allahu allazi la ilaha illahu ne abun bauta wanda ba abun bauta da gaskiya sai shi wallazi la tanbaghi al-ibadatu wat-tawakkul war-raja'u wal-khawf wal-'ubbu wal-inabatu wal-ikhbatu wal-khashyatu wat-tadhallul illa wannan da ibadatu bauta wa tawakkul da dogaro ga Allah wa raja'u da kauna abinda ba a kauna ga kowa sai ga Allah wal khawfu da tsoro abinda ba a jin tsoron wani a kansa sai Allah wal hubbu da so irin hubbu son da ya kamata a yi wa Allah wal inawatu da maida al'amari wal ikhbatu da kankan da kai da sunkuyawa wal khashyatu da tsoro wa tazallul da kankan da kai wal khudu'u da sunkuyawa duk ba su cancanta ba illa lahu sai ga Allah ta baraka wata wa huna iftaraqa nas to anan ne kuma mutane suka bambanta a can dukkanin su halitta Allah ne naka duk sun haɗa na amma a wajen bauta kuma sai suka rarrabu wa saru fariqain suka zama jama'u guda biyu fariqan mushrikina fi sa'ir wasu jama'un masu tara Allah da wani ne suna wutar sa'ir wa fariqan muwahidina fil janna wasu jama'un kuma masu kade ta Allah ne suna cikin aljanna wannan ne suka bambanta a wajen bauta amma a wajen halitta dukkaninsu halitta Allah ne kuma kowa ya yadda har kafirai sun yadda sammai da kasai da abin da yake cikinsu da abin da yake tsakaninsu du halitta Allah ne kamar yadda Allah ce wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard la yaqulunna Allah da za ka tambaye su waye ya halicci samai da kasai da sai su ce Allah ne fal ilahiyyatu hiya farraqatuhum bauta ita ce ta raba su domin wasu sun bauta Allah bauta ta hakika wasu kuma basu bauta masa ba kama annar rububiyya hiya allati jama'atu kamar yadda rububiyya kuma ita ta hada su rububiyya cewa dukkanin halitta Allah ne kuma dukkanin Allah yake tafi da su فالدين والشرع والأمر والنهي مظهره وقيامه من صفات الإلهية الدين da shari'a da al'amari da umarni da hani wato mabayyanarsa da tsayuwarsa duk sufa ce ta ubangiji wal khalq wal ijad wal tadbir wal fi'l min sifatir rububiyya amma halitta da samarwa da tafiyarwa da yin abubuwa to wannan sifa ce kuma ta rububiyya ta ubangiji tabaraka wa ta'ala wal jazaa'u bis thawab sakamako da lada wal iqabu bil wal iqabu da kuma uquba wal jannatu wan nar da al janna da wuta min sifatil mulk wannan sifa ce ta mulki na Allah tabaraka wa ta'ala ko ka yi cewa min sifatil malik sifa ce ta mai mulki wanda Allah kuma shine mai mulki maliki yawmiddin wanda ya mallaki ranar sakamako wa huwa maliku yawmiddin shine sarkin ranar sakamako fa amarahum bil ilahiyya dan haka sai umarce su da su masa bauta wa anahum ya taimake su wa waffaqahum ya datar da su wa hadahum ya shiryar da su wanda ya nufi me wanda ya nufi alkhairi gare su wa adallahu amma kuma ya batar da su bi rububiyyatihi da rububiyarsu wa asabahum ya saka musu wa aqabahum ya musu quba bi mulkihi da mulkinsa wa adlihi da adalcinsa cewa duk shi yayi su to don tunda kayansa ne yana da dama yayi yadda ya so da su wasu ya musu musu gamdagatar da samun aljanna da yin aiki na kwarai wanda zai kai su zuwa aljanna wasu kuma aka san haka sannan tun da kayansa ne duk yadda ya yi ya yi adalci wa kullu wahidati min hadhihi al-umur la tanfaku an al-ukhra duk waɗannan kuma suna haɗu da juna ba sa rabuwa da juna wa amma rahama amma rahama fa huwa ta'alluq shine ratayuwa والسبب bayyana بين الله بين الله هو السبب الذي wa الله ibadi kuma كما nan. ita ce sababi da take tsakanin Allah da bayansa fatta'alihu minhum lahu bauta daga gare su ne zuwa ga Allah warububiyatu minhu lahu halitta kuma da tafiyarwa daga gare shi ne Allah tabaraka wata'ala lahu zuwa halittarsa kaga warrahmatu ita kuma rahama sababun wasilun bainahu wa baina ibadihi sababi ne mai sadarwa tsakaninsa da bayansa biha arsala ilaihim rusulahu da sababin rahamarsa ne ya aiko musu da manzanni kamar inda Allah ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin to haka nan dukkan manzanni rahama ne ga mutanensu domin za su musu bayanin me me daidai me ba daidai ba me daidai su aikata me ba daidai ba kuma su bari wa alaihim kutubahu kuma da rahamarsa ne Allah ya sauka musu da rahama ya sauka musu da littattafansa domin su zama shirya gare su wa biha da rahama Allah ne ya shiryar da su wa biha askanahum dara thawabihi da rahama Allah ne ya zaunar da su a gidajen ainihin sakamakonsa kamar yadda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba wanda zai shiga aljanna sai da rahama Allah wa biha razaqahum da rahama Allah ne ya azurta su wa afahum ya ba su lafiya wa an'ama alaihim ya musu ni'ima fa wa bainahu sababul ubudiyya to dan haka abin da yake tsakaninsa kuma da su shine sababi na bauta tunda shi ya musu waɗannan abubuwa ya to ya cancanta kenan su bauta masa wa bainahu wa bainahum sababur rahama abin da yake tsakaninsa kuma da su sababi na rahama shi ne alaƙar Allah da bayansa rahamarsa ce ta sa yi musu komai rahamarsa ce ta sa ya halice su rahamarsa ce ta sa shiryar da su rahamarsa ce ta sa ya sa su aljanna kai ti rahamarsa ce ta sa yi nufi suka yi aiki ma na kwarai wanda zai kai su zuwa aljanna واقتران ربوبيته برحمته كاقتران استوائه على عرشه برحمته غامور ربوبيه الله ده رحمته amma na ara magana rububiyya ana magana halitta Allah da kuma tafiyawar halitta din shi yayi halitta kuma yake tafi da ita qatirani istiwa'ihi ala 'arshihi kamar gwamwar daidaitan Allah ne a bisa al'arshinsa bi rahmatihi shi ma da rahmas kamar alakar wannan daidaiton Allah al'arshinsa ne da kuma rahmas don haka ne da ya tashi maganar a akan al'arshi sai fara gabatar da sifarsa ta mai ta ar-rahman ya ce ar-rahman ala al'arshi stawa wanda wannan ya yi daidai da kuma mai ya yi daidai da faɗin Allah maɗaukaki da ya ce alhamdulillahi rabbil alamin sai ce ar arrahim ya rahim yayi magana shine ya halicci duniyoyi kuma yake tafi da su sai ce kuma ar-rahman shine sarki ar-rahman kenan wato tafi da duniyoyin da halittar duniyoyin da i saboda rahama Allah ne tabaraka wa ta'ala fa inna shumul ar-rububiyyati wa sa'atiha bihaythu la yakhruju shay'un anha aqsa shumul ar-rahmati wa sa'atiha hakika tarewar ko taruwar rubiya ta ubangiji halittarsa da tafiyar wata da tafi da halitta wasu atiha da yalwata da ya sila ya da ana ta inda ba wani abu da yake fita daga gare ta aqsa shumulin rahmati shine mafi nisan tarewar rahama wasu atiha da yalwata fa wasi'a kulla shay'in bi rahmatihi wa rububiyyatihi Allah ya yi komai da rahamarsa komai da gani yana tafiya ne da rahama Allah wa rububiyyatihi kuma da rububiyarsa shine halittarsa da kuma tafiyarsa ma anna fi kaunihi rabban lil tare da cewa shi ubangijin duniyoyi ne a cikin halittarsa ma yadulla ala uluwihi abin da yake shirwa akan cewa shi ne kenan maɗaukaki ala khalqi a bisa halittarsa tunda shi ya yi su kenan shi ne sama da su wa kaunu fawqa kulli shay kuma shi yake nuna cewa ashe ne sama da komai tunda shi ya halici komai din kama ya ci bayanin insha Allah kama yadda bayanin sa zai zo a nan gaba wannan shi ne alakar mai alaka ta rahama na wani ita ce sababi tsakanin Allah da halittas da bayansa da kuma waɗancan sufofi da muka faɗa guda uku na Allah da Arab da kuma Ar-Rahman sannan Al-Mahmud Allah shine abin yabo في ذكر هذه الأسماء بعد الحمد وإيقاع الحمد على مضمونها ومقتضاها ما يدل على أنه محمود في إلهيته محمود في ربوبيته محمود في رحمانيته محمود في ملكه وأنه إله محمود ورب محمود ورحمن محدود محمود وملك محمود a cikin ambata waɗannan suna bayan godiya ga Allah da afkar da godiya ɗin alama zumuni ha a bisa abin da ta ƙunsa wa mubtadaha da abin da take hukuntawa to ma ya dulla ala annahu mamudun cewa akwai abin da yake shirya akan Allah shi abin yabo ne fi ilahiyyati a cikin bautarsa wai a cikin waɗannan sunaye guda uku da muka faɗa na Allah da Arab da Ar-Rahman bayan godiya ga Allah to akwai abin da yake nuni akan cewa shi Allah abin yabo ne abin yabo ne a cikin bauta masa abin yabo ne a cikin halittarsa abin yabo ne a cikin rahamaniyarsa abin yabo ne a cikin mulkinsa kuma cewa shi abin bauta ne abin yabo mai halitta ne mai tafi da halittar abin yabo mai rahama ne ga gamammiya abin yabo sarki ne abin yabo falahu bi zalika jami'u aqsamil kamal dan haka duk wani kashe-kashen girma da ɗaukaka da cika sun tabbata ga Allah da sababin wannan kamalun fi hadha ismi bi mufradihi wato shi Allah cikakke ne a cikin wannan suna ma shi kadai na mahmud wa kamalu min al-akhar bi mufradihi kuma shi cikakke ne shi kadai daga ɗayan wa kamalu min iktirani ahadima bil akhar kuma shi cikakke ne idan an haɗa su an gwama su su biyun to Allah cikakke ne a cikin su baki ɗaya. misali zalika misalin wannan bayani da aka yi Allah ta'ala faɗin Allah maɗaukaki da ya ce wallahu ghaniyun hamid aka ambaci Allah sai aka ce ghaniyun eh, mawadaci ne ga barin halittarsa eh, kamar yadda Allah ce ya an nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyul hamid ku ne talakawa Allah mawadaci ne to nan yace wallahu ghaniyun hamid Allah mawadaci ne abin yabo wallahu alimun hakim Allah masani ne mai hikima to da haka shi mawadaci ne abun godiya ne a cikin wadatarsa abin yabo ne kuma abun godewa ne ainihin a cikin saninsa abun godiya ne a cikin hikimarsa abun godiya ne a ƙudurarsa kamar yadda ya ce wallahu ƙadir haka nan abun godiya ne a cikin gafararsa kamar yadda ya ce wallahu ghafurun rahim don haka falgina sifatu kamar wadata dinnan sifa ce ta cika walhamdu sifatu kamal godiya ma sifa ce ta cika domin shi ne mawadaci mai cikakken wadata shi ne abin yabo mai cikakken ainihin abin godiya wanda yake mai cikakkiyar godiya waktirawo gina bi hamdihi kamal a haɗa wadatarsa da godiyarsa wannan kuma shi ma cika ne har ila wa ilmuhu kamalu saninsa cika ne wa hikimatuhu kamalu hikimarsa cika ce waktiranul ilmi bil hikimati kamalu a haɗa ilimi da sani da hikima a cikin sufofin Allah wannan shi ma cika ne ɗaya cika ne in an haɗa su biyun kuma ƙarin cika ne wa ƙudratuhu kamalu ikon Allah cika ne shi kaɗai wa maghfiratu gafararsa shi ita kadai kamalun cika ce wa iqtiranul qudrati bil maghfirati kamalu haka na hada su biyun kuma karin cika ne wa kadhalika al ba'da al qudra haka na rangwame bayan iko cika ne fa inna Allah kana afuwan qadira Allah ya kasance mai afuwa ne alhali kuma shi mai iko ne ya ramuwa akan abin da aka yi masa to amma kuma ga ikon sai zama mai sai zama mai rangwame mai kau da kai to wannan alama ce ta cika waqtiranul ilmi bil hilmi haka nan gwamuwar ilimi da sani ai gwamuwar ilimi da haƙuri da juriya to shi ma cika ne domin ba dukkan mai ilimi ne kuma yake da juriya ba ba duk kowa ne zai san amma ba daidai ba ya sani kuma ya haƙuri ya daure to amma Allah ga sanin ya san duk abin da bayansa suke na laifuka amma kuma yana gani ya kau da kai ya yi haƙuri to wannan alama ce ta me alama ce ta cika domin fa ma kullu man qadara afa ba duk wanda yake da iko bane yake yin rangwame in mutum ya san yana da iko akan wani abu in an yi masa ba zai haƙuri ba sai ya yi ramuwa to amma Allah shi ne mai iko da komai kuma ana yi masa duk laifuka kowane iri ma ana yi masa amma kuma ya yi haƙuri ya kauda ya yi rangwami to wannan alama ce ta cikar Allah wala kullu man afa ya afu an kudura ko ba duk wanda yi rangwamin bane yake rangwame alhali yana da iko wani in ka ga ya yi rangwame to ba shi da iko yanda zai yi to Allah ga sanin ga ikon amma kuma ya yi haƙuri ya kau da kai ga abin da bayansa suke masu tare da cewa kuma shi ya yi yanzu nan in yana so ya cafke su sai ya cafke su da kowace hanya ko gaba ɗaya ya riƙe tasu shi kenan sun shiga wani hali to kaga yana da iko kenan amma kuma ya yi rangwame ya yi haƙuri da irin abin da suke ala kullum ana alima ya kuna halima ba duk wanda ya sani bane kuma yake zama mai haƙuri ya san da laifin kuma ya yi haƙuri ba kowa bane amma Allah ba abin da bayansa za su yi ba sani ba ma ya min illa ya alamuha ganye wannan ba zai haɗu daga jikin musha ba ce Allah ya san da shi amma su suna aiki cikin dare da rana irin aikin da yake kada su suna yi amma kuma ya yi haƙuri ya kyale su to wannan shi ma alama ne ta cika wala kullu halimin alim ba duk mai haƙuri ba ne kuma ya zama ya san laifin da aka yi masa wataƙila haƙurin saboda bai san laifin da aka yi masa ba amma Allah ya sani kuma ya ga haƙurin فما قرن فما قرن شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم ba a gwaba wani abu ba wani abu mafi ado mafi ƙawa daga juriya zuwa sani na min afuwin ila kudura daga rangwame zuwa iko wa min mulkin ila hamdin daga mulki zuwa godiya wa min ila rahma ga gagara amma kuma ga ga tausayi wannan sai Allah ta wa ta'ala wani wanda yake gagarare za ka samu da an taɓa shi yanzu zai mai da martani amma Allah kuma sai zama shi mai tausayi ne haka nan wani in yana da gagarar za ka same shi mai kama karya amma Allah kuma sai zama mai tausayi duk da cewa shi ya gagaru kowa ya gagaru komai shi sa ya sufaita kansa da kansa yace wa inna rabbaka lahuwal azizu ar-rahim hakika ubangijinka lalle shine gagararre ma'ana wanda ya gagaru kowa ya gagaru komai ba wani abu da yake yafi karfinsa ar-rahim amma kuma mai jin kai ne shi wannan kaga alama ce ta cikar Allah ta wa ta'ala wa min huna kana qaulul masih alayhi salam daga nan ne wato maganar isa almasihu alaihi salam ita in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim yace to Allah an kai musu azaba ka ne kana da iko kai musu abin da ka so wa in taghfir lahum in kai musu gafara fa innaka antal azizul hakim hakika kai gagararre ne hakim kuma buwa wanda yake mai hikima ba wani abu da kake ba hikima a ciki ice to wannan abu da Allah ya faɗa wanda hikaya ne ga annabinsa isa alaihi salam ice ahsanu min an yaqul ya fi da ya ce wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim in kai musu gafara dama kai mai gafara ne mai jin kai a'a wannan a ce antal aziz dama kai isasshe ne gagararre eh, kuma mai hikima amma kuma gashi kayi gafara Kinan ga isar ya isa ya komai amma kuma ya yi gafara wannan ya fi zama cika akan dama a ce shi mai gafara ne mai jin kai ne ai in gafarta lahum kana mastagh kana masdaru maghfiratika izza in kai musu gafara to dama magangarar gafara taka isa ce daga cikin isarka ne kai musu rangwame kai musu gafara wa hiya kamalul qudra me izza din cikar iko wa an hikima kuma kayi musu ne gafara ne bisa hikima wa hiya kamalul ilm hikima kuma ita ce cikar ilimi kamar gafara na ajzin wa jahalin bi jani la yakunu kadiran hakiman aliman wanda ya yi rangwame iya yafiya na saboda gajiyawa ba zai iya ramawa ba abinda aka yi masa ko saboda jahilci bai san dama an yi masa ba ko bai san munin abin aka yi masa ba bi jani bai san laifin mai laifin ba la yakunu qadira wanda ba za a kira shi mai iko ba da dama gajeye ne hakima ba za a kira shi mai hikima ba aliman la kuma ba za a kira shi mai sani to amma Allah shi qadiran ne hakimun ne alimun ne amma kuma yake ya zama gafurun rahim mai yawan gafara mai yawan jin bal la yakunu dalika illa ajzan wanda ya zama dama ba shi da ikon ramawa aka yi masa kuma sai bai rama ba to wannan kaga gajiyawa ce ba an tala ta gafiro illa an kudura amma Allah kai baka gafara sai dan kana da ikon tam cikakke wa ilmin tam da sani cikakke da laifin masu laifi amma kuma sai kai musu gafara wa hikmatin tada'u biha al-ashya'u mawadhi'aha da kuma hikima wanda kake ajiye abubuwa a ne da ya dace ajiye su فما min من ذكر wa ahsana ba magana mafi kyau daga faɗo al-ghafurur rahim fi hadha al-mawdi' a wannan guri addalu ذكره على التعويض بطلب المغفرة من غير حينها wanda yake mai shiryawa wato wanda ambatansa ya shiryar a bisa bijirere ne da neman gafara ba a ainihin ba a lokacinta ba ko karfatar alhali ta riga ta wuce fa inna law qala da ce sha'i wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim kana haza min al istida zai da wannan tafsasawa ne wa ta'awid bi talab al maghfira da kuma wato nema na gafara din liman liman ما ينزه عنه منصب المسيح عليه السلام لا سيما والموقف موقف عظمة وجلال ce musamman wannan matsayin matsayi ne na girma wa mawqifi intiqam matsayi ne na neman ɗaukan fansa mimman ja'ala lillahi walada wanda ya sanya ɗaga ga Allah wata khazahu ilahan ya rike kuma ɗan nan ya zama shi ma abin bauta ne min duniyi kuma bayan Allah naka ba zikirul izzati wal hikmati fihi al min zikrir rahmati wal maghfira anan ambatan izza da hikima shine mafi dacewa da ambatan rahma da gafara domin mai laifi ne a gurin wanda ya danganta da zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala kaga mai laifi ne to sai aka ce mai laifin ne kuma Allah yana da iko a kansa kuma ya san yayi laifin amma kuma aka ce shi mai gafara to wannan ya fi zama cika wa haza bi khilafi qawli al khalil alayhi salam wanda ya sha bamban da fadin ibrahim alayhi khalil alayhi salam da yace ce wa junubni wa baniya an na'bud al asnam rabbi innahunna adlalna kathiran min an nas faman tabi'ani fa innahu minni ومن عصاني فإنك غفور رحيم wai ya sha bamban da faɗin ibrahimu khalilur rahman da ya ce ubangiji ka ne san da ni da 'ya'yana daga bautar gumaka ya ce ubangiji hakika su gumaka sun batar da yawa da yawa daga mutane wanda ya bi ni to nawa ne wanda ya saba mun to Allah kai mai yawan gafara ne mai yawan jin kai to ba kaman wancan ba da ya nuna cewa Allah gagararre ne kuma wanda yake mai hikima a cikin abubuwansa awalam ya ƙul fa'innaka azizun hakim walam ya ƙul bai ce fa'innaka azizun hakim kai wanda ka gagaru kowa ba kuma mai hikima sai ce a fa'innaka ghafurun rahim me yasa yi a nan لأن المقام مقام استيقاف وتعريض بالدعاء domin matsayin matsayi ne na neman tafsasawa da kuma bujiririya da addu'a da bujirar da addu'a ai in taghfir lahum wa tarhamhum Allah in ka yi musu gafara ka ji kansu na'am bi an waffaqtahum bi an tuwaffiqahum lirruju' min ash-shirki ila at-tauhid shine ka datar da su su koma daga shirka zuwa tauhidi wa min al-ma'asiyati ila ta'a da kuma daga sabon Allah zuwa bi biyayya gare shi to to kaga sai matsayin ya dace da a ce ghafurun rahim saɓanin wancan za ka ce azizun hakim kama fil hadisi kamar ne zuwa cikin hadisi Allahumma ghafir li qaumi fa innahum la ya'lamun annabi ne ya faɗi wannan lokacin da ya je ta'if suka yi masa wata suka turo wawayensu suka jajjefe shi suka ji ciwo mala'ikan duwatsu ya zo ya ce to me kake so a yi musu in kana son a haɗo duwatsu ɗaya nan ɗaya nan ya zo ya makare ya matse garin ya mutsitsike shi to a shirye nake amma annabi sallallahu alaihi ya ce Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun a wannan ruwayar kuma ya ce Allahumma ghafir li qaumi fa innahum la ya'lamun Allah kai gafara ga mutane na sun yi min haka ne domin ba su ba yace wa fi hadha azharu dilalati azharu dilalata ala anna asma'ar rabbi ta'ala mushtaqatun min awsabihi yace a cikin wannan akwai shine mafi bayyana shiryawa akan cewa sunayen rabb ta'ala ubangiji ta'ala an tsago ta ne daga sifofinsa wa ma'ahu qamat bihi shi kuma ta tsaya tare da shi وأن كل اسم يناسب ما ذكره مع ما ذكر kuma duk wani suna da aka ambata ya dace da abin da aka ambata tare da shi waƙaturi na biyu da sunan da aka gwama shi da shi za ka ga cewa ya dace ya zauna daram min fi'ili na daga aikinsa wa amrihi da umarninsa wallahu al-muwaffiqu lis-sawab Allah shine mai datawa ga katari wannan ya jero inda maganganu ne don bayani a kan me cewa Allah abin yabo ne abin yabo kasancewarsa abin yabo a sama abin yabo a ƙasa abin yabo a cikin bautarsa abin yabo a cikin halittarsa da shauransu kowace sifa guda ɗaya shi abin yabo ne in an haɗa su kuma ya daɗa zama abin yabo don haka ne kamar al hamid suka haɗu guri ɗaya alimun hakim suka haɗu ɗaya ghafurur rahim suka haɗu guri ɗaya don me duk saboda Allah ya bin yabo ne a cikin dukkanin sifofinsa da kuma dukkanin ayyukansa sannan ya yi mana magana akan cewa dacewar bayan maganar wato magana kan waɗanda suka yi laifi a magana annabi isa wanda suka ɗau annabi isa cewa ɗan Allah ne amma kuma sai zo da maganar azizun hakim a nan inda yace in tu'azim fa innahu ibadik wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim in kai musu azaba dama bayan ka ne in kai musu gafara to ai kai dama ba abin da ya gagare ka ba dan sun fi karfin ka bane dama eh? kuma kai mai hikima ne to yi zama akwai dacewa kwarai cewa Allah ashe yana da iko yana da karfi yana da sani akan duk abin da su suke yi amma kuma yake kau da kai tare da cewa in yana son yanzu ya ɗaukan sa a kansa yanzu da zai iya ɗauka amma kuma yake kau da kai yake yafiya to wannan alamu ne na cikar kam da kuma kamala ta Allah tabaraka wa ta'ala abu na gaba yace maratibul hidaya da matakai na shirya maratibul hidaya alkhasa wal amma ashru maratib matakai na shirya wanda suke keɓantun da wanda suke mu <coughs> matakai ne guda goma almartabatul ula mataki na farko martabatu taklimin lahi azza wa jalla abdihi wato mataki na zantawa Allah ga bawansa ya ƙazatan a fili bila wasu ba tare da tsari ba kenan yana daga shirya Allah ya magana da ɗaya daga cikin bayansa wanda ya zaɓa ya magana da shi gaba da gaba a gane ko a fili ya ƙazatar kuma a faɗake ba a bacci ba ce wannan a'ala maratibiya shine mafi ɗaukakar darajar hidaya كما كلم موسى بن عمران صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه كما يند الله يما جنا ده موسى بن عمران سيران الله ده أمنتي ga عن mu da kuma shi annabi ainihin Musa alaihi salam wa qala Allah ta'ala Allah madaukake faɗa game da wannan yace wa kallama Allah Musa taklima Allah ya mazantar da annabi Musa takliman zantawa to kaga wannan magana ce Allah ya da shi ainihin ba wani wasiɗa a tsakani fa zakara fi aya wahayuhu ila nuhin na nabiyina min ba'ad Allah farkon ayar ya ambaci me wahayi aike da yayi zuwa annabi nuhu da shauran annabawa a bayansa ثم خص موسى من بينهم bi بأنه kallama a ƙarshe kuma Allah yake keɓance annabi Musa a tsakaninsu da cewa ainihin yayi magana da shi wa za dula ala anna taklim alladhi hasala lahu a hasumin mutlaq wahayi wannan yana nuna ashe zantawar da Allah ya yi annabi Musa shine mafi keɓanta daga zarar wahayi a ce wahayi kawai Allah ya masa ake ya turo mala'ika ya zo ya gaya masa wani abu to wanzu Allah ne ya magana da shi kai tsaye to wannan kaga ashe shine mafi ɗaukakar daraja allazi zukira fi awwal aya wanda aka mata farkon aya cewa Allah ya yi wahayi zuwa Nuhu da Ibrahim da shauransu sun ba ka bil masdar al haqiqi sannan ya karfafe shi da masdari wanda yake na haqiqa allazi huwa masdaru kallama wa at taklim sai ce wa kallama Allah Musa takliman to takliman dinnan me yake nunawa yana nuna karfafawa rifa'an rafa'an lima ya al-mu'attilatu wal-jahmiyatu wal wa ghayruhu min annahu ilhamun au isharatu au ta'arifun lil nafsi dan dauke duk wani wahami wanda masu kore sifofin Allah da jahamiya da mu'tazila da waɗansu suke riya cewa wai ai kimsawa ne Allah ya masa ba wai magana yi da shi kai tsaye ko kuma ishara yi masa ko sanarwa ce ta ma'ana a cikin zuciyarsa da wani abu amma ba zance ba to Allah sai ce takliman zantawa don ya karfafa cewa lalle magana ina shi fa'akadahu bil masdar al mufid tahqiqan nisba sai karfafe shi da masdari mai fa'idan tawar haƙiƙanin dangantawa wa rab'i tawahumil majaz da ɗaukake riyawar majazi qala al farra farra ya ce al'arabu tusammi ma yusilu ila al'insani kalaman bi ayyi tsarikin wasal laraba suna ambatan duk abin da ake sadarwa zuwa mutum da cewa kalam ta kowace hanya ne walakin la ta haƙiƙahu bil mazdar amma ba ta tabbatar da shi da mazdarinsa bai za haƙaƙatu bil mazdar idan ta tabbatar da shi da mazdarinsa kamar ta ce takliman to lam yakun illa haqiqatul kalam to ba ta nufi sai dai tabbatar da magana wacce take ta hakika to nan Allah ya ce wa kallama Allah Musa takliman ya zo da masdarin kenan ashe zance ne na sosai ba wai wahami bane ba kimsawa bane ba ishara bane kal irada kamar nufi yuqalu fulanun arada iradatan ya nufi abu iradatan nufi yuriduna haqiqatal irada suna nufin haqiqarin irada wa ƙwalu arada jida wa la yuqalu iradatan za a ce ya nufi garu garu yayi nufi amma ba za a ce nufi ba domin garu ba shi da hakikanin nufi lanno majazun gairu hakika domin nufin garu kamar da Allah ce yuridu an yanqadha ko yana nufin garin yana so ya faɗi to kaga anan ba za a ce iradatan ba saboda me saboda nufin garu ba na hakika ba to amma anan da yake zancen na hakika ne sai Allah ya ce wa kallama Allah Musa taklima wa qala ta'ala haka nan Allah madaukaki yace walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني وهذا التكليم غير التكليم الأول Allah ya ce lokacin da Musa ya zo a lokacin da muka alkawarta da gurin da muka alkawarta ubangiji sai magana da shi sai ce ubangiji nuna mun in ganka mana ubangiji mana ba ni dama in kalle ka Allah ce lan tarani ba za ka gani ba a nan duniya kuru-kuru walakin yanzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani sai dai kai duba zuwa dutsen nan in ya tsaya inda yake bai rugurguje ba to nan za ka iya gani na to amma mun san musa falama ta jalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra musa sa'iqa da Allah ya bayyana akan dutsen sai ya sanya dutsen ya zama rijiddigagge ya nike baki daya musa kuma ya faɗi su mamme dan ya nuna masa cewa lallai ganin nasa a nan duniya ba zai yi ba yace wa hadha taklim ghairu taklimil awwal wannan zantar da Allah yi wa Musa na nan ba irin da farko bane allazi arsalahu bihi ila fir'aun wanda ya aike shi zuwa fir'auna wa fi hadha taklim sani sa'ala an-nadara annabi ne ya tambaye ainihin cewa yana neman ya ga Allah lafil awwali ba a na farko ba wa fi udiyal alwa a wannan gani na biyun ne aka bashi alluna wa kana wa'adatan min Allah dama kuma alƙawari ne daga Allah wa taklimu awwal zantawa na farko lam yakun am wa'adatin wancan ba alƙawari bane domin anan kaga Allah ce walam ma ja'a Musa li miqatina lokacin da Musa ya zo lokaci da wurin da muka yi masa alƙawari amma a can babu wani alƙawari abin ya zo masa ba zato ne wa fihi qala Allah ta'ala a cikin sare Allah madaukaki ya ce da annabi Musa ya Musa inni istafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami wa khudh ma ataituka wa kun minash shakirin ya Musa hakika na zabe ka akan mutane da manzanci na da zance na ai bi takalimi laka bi ijma'i salam da zance na da nema baki ɗayan magabata sun haɗu akan cewa eh Allah ya yi magana da shi وقد أخبر سبحانه في كتابه أنه ناداه وناجاه الله يا بعد الأباري على تافنس تيوا يا كرا موسى كما يا مناجاتي نس فالنداء من بعد نداء دغنيسا كينا والنجاة من قرب أما غانا وانا ين أسيري أكسني كينا غاشي غاشي ففي حديث الإسراء في رؤية موسى في السماء السادسة أو السابعة على اختلاف الرواية قال وذلك بتفضيله بكلام الله أتشكل حديث الإسراء رواية dangane da ganin Musa a sama ta shida ko sama ta bakwai da annabi ya yi lokacin da ya tafi mai iraji a bisa saɓanin masu ruwaya a sama ta shida ne ko a sama ta ne ya Musa ce wa zalika bi tafdili bi la anan Musa Allah ya fifita shi da zancen Allah kaga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Isra'i da Mi'raj ya tabbatar cewa lalle Allah ya fifita Musa da magana da shi ولو كان التكليم الذي حصل له من جنس ما حصل لغيره من الأنبياء da a ce wannan zantawan da ya tabbata ga annabi Musa irin yadda ya tabbata ne ga shauran annabawa cewa a aiko musu da manzo ya zo musu da wani littafi ko aike to lam yakun hada takhsis bihi lam yakun hada takhsis bihi zai zama wannan babu wani kebanta da aka nuna musa ya zama dai shi da shauran mutanen sun zama da ɗaya ke yace dan haka fi hada lam yakun hada takhsis bihi fi hada alhadith hadith ma'an zai zama babu wata ma'ana kenan ga kebantar musa cikin waɗannan hadisi wala kana yusamma kalimur rahman kuma da bai cancanta ma a ce masa kalimur rahman wanda ya Allah ya magana da shi wa qala ta'ala shi kuma da ma Allah madaukaki ya ce fa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fa yuhi bi idnihi ma yasha bai kamata ga dan adam ba Allah ya magana da shi sai dai wahayi ko ya zo masa ta bayan hijabi ta bayan tsari ko ya aiko manzanni ya yi masa aike da izininsa gwargwadon yadda ya so fafarra bai da takalimin wahai wa takalimi bi irsalin rasul sai Allah ya bambanta tsakanin magana na wahayi na magana da kuma magana ta aiko manzanni wa takalimu min wara hijab da kuma magana a bayan tsari shi kuwa na annabi Musa zance ne na hakika wanda Allah ya ce wa kallama Allah Musa taƙi Allah ya zama magana da abin Musa zance sosai ba wai na aike da ya aiko mala'ika ba ba kuma akwai wani tsari a tsakaninsu wannan shine mataki na farko na martabar shari'a wanda Allah yake ba wani daga cikin bayansa wanda annabi Musa ya samu keɓanta da wannan Allah su wa ta'ala ya ba mu dacewa sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ajma'in wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك قال ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين